Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama mu Alfa rediyo Sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. yadda kuka sani a kowace ranar Laraba, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. Inda a yau ma biyar ga watan Mayu na shekarar 2021 za mu ci gaba da magana ne akan mata a fagen noma. Shin, ko matan suke yi da amfanin gonarsu? gaskiya ba wai kasuwa muke kaiwa ba masu sarrafa tumatir muna saida musu tumatir masu sarrafa masara muna saida musu da masara abin da ya rage za mu ci da iyalinmu bayan mun fitar da zarka mu ci da iyalinmu ka yi sadaka ka yi kyauta ka ji daɗin rayuwarka. na tuko mu ma dai za mu fara noman ne. <laughs> Lallai kam zara ni ma na yi tunanin haka. Masu saurare a cikin shirin namu na yau za mu koma zauren tattaunawar mu a Kaduna domin jin ci gaban tattaunawa akan maudu'in mata a fagen noma kuma albarkacin watan Ramadana muna tafa da nasihar malamai. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare za mu fara da zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim domin jin ci gaban tattaunawar da muka fara a makon da ya gabata. kuma tare suna fuskantar kalubale na cewa suna gogayya ne a filin da ba nasu ba mm. ma'ana noma gaba ta an san cewa na maza ne sannan akwai kalubalen rashin taki da rashin kayayyakin aiki ku ya kuke nuna ku tanadin mu mata na ne maka mu iyayenmu tun suka tashi ba da ba ma ai ba takin zamanin suna kai takin kashin awaki toka mm. shara mm. suka tattara wato bola yawa shi mm. suka iwa suna kawo gona shi ne na kuma wannan sharan nan bisa ikon Allah an gata wallahi alhamdulillah in dai an sa abin shuka sai ke ga kawai an sa takin nan na gargajiya ko yanzu inda aka zuba bola ga an sa an sa takin ne au har yanzu dama yana aiki a a a to gashi na ana kwashe bololi sai aka yi kwarkwaro kwarkwaro ana sayi mm, lungu lungu lungu lungu an tara shi ana sai wani ma da sai takin nan mai tsada kare sai bola wallahi kuma a samu abin amfani sosai inda baki zata ba to malama maryam idan kun yi tanaji kayan gonan nan naku tunda eh, a yanda na fahimta ku manoman ne na sosai wato kuna noma fiye da abin da za ku iya ci ne ta ya kuke siyarwa idan muka noma abin da muke nomawa mm. idan ta kama za a ce za a ɗibi wanda za a ci za a ɗibi an ta kama hidima ya kama ko makarantar yara ko kuma hidima haka ko ya kama da rashin lafiya ko kuma wani abin da ya wato yanzu kun daina wani dogara sai miji ya tsaya ya bada ko yaya don kika tashi in dai kina da hidimanki za ki iya ɗauka ki sayar ki hidimanki. ki haka ne kuna ganin wannan harka na noma da kuke yi mm. kuma kuna bada da gudunmawar gina ƙasa ko kuma in ce gina al'umma ana bayarwa kwarai tunda kwanan nan ma ni da na ba da na aiki da na hausa daka ake gina wani masallaci na a wajen mm, labar ah, a matsayin ki na mace mm. eh. masha Allah zakafa ana bayarwa zakka wannan ya zama mana wajibi wato kun kai matakin yin bada zakka muna bada zakka muna bada zakka ai noma ba zakka biyu in kai goma ne zakkan mu hmm. muna bada zakka na komai na komai da muka noma muna muna yin tumatir muna ba da zakka muna yin abin nan muna yin masara muna bada zakka kayan lambu kuma abin da muka sayar abin da ya kamata kamar yadda ta ce masallaci da sauransu muna daukan hmm. nauyin malamai mu biya musu kuɗin makaranta muna gyara masallatai muna gyara makarantu duk muna yin wayannan abubuwan a cikin abubuwan da ba a ba da zakka to su a cikin kuɗin da muka samu muna yin wayannan abubuwa kuma kuma alhamdulillahi ba abin da za mu ce sai dai mu ce mun gode ma Allah tunda muna ɗaukan ma'aikata awa awa da awa duk awa daya zaki biya ma'aikaci duk awa daya dai wato tsari irin na turai tsari irin na turai a awa awa muna daukan ma'aikata muna basu muna daukan samari muna basu muna ma suna aiki a ƙarƙashin kuma kwarai da lebarori da yawa kwarai da gaske maza da mata da yara da almajirai mun dan mu karfafa su mu karfafa su su mm, ma su to kuma da yawa a ciki idan suka girma suna dawowa a kungiyar mu kuma su shiga cikin kungiya kuma su noma ma eh su ma abin da muke yi su ma su bada to kin gani ai za mu ce wannan mu ba abin da zamu ce sai dai mu ce gaskiya kuna ba da gudunmawa inda za a samu da yawa daga cikin wannan kungiyoyi ah, naku ya baibaye ko ina za a rage matsalar rashin aikin yi to kamar kamar bukun masara ko hatsi da kuke noma kukan kukan noma kamar tiya nawa ko an kai ga buhu kai buhuna ne ma buhuna ma ne ba magana tiya ake eh, to buhuna muke yi malama maryam wato na tabo ki <laughs> za a noma za a noma masara kawo buhu 30 ke dan kanki ni nan nan zan yi shinkafa buhu ta arba'in ma muna da kwadama mm. zan koyar mu gaskiya muna da irin kiɗari a jihar Kaduna za a samu canji ah, akwai su kenan kin san zahora su te to din da garin zahora <laughs> to na gani gudu nake hmm. <laughs> amma kina nan a jihar Kaduna ina nan jihar Kaduna Noma na gadan gadan gado ne gare ni ai yar arewa ce yar arewa ne ni gaba hmm. da baya na lace da ala tun ina yanya nake ɗaukar lauje ina zuwa ciyawan nan da aka cicci eh. ni babana ni ma bai da namiji sai dan kane na ni ne mai ciyawa dai ka jinka wato mun dade mata dai a cikin eh, wannan fili ke nan Allah ya wani rayuwa na hajjar ina yi malama wato tun dai tun lokacin da ke nan dama matan wato sai dai ragwaye ne ko ake bari a gida to ai yanzu kin sani ne wani muna ma mu ne wani irin so wanda bai da amfani kin gane ko muna ma mu ne so da bai da amfani mm. muna son su mu ba su abin da suke bukata su kuma ba sa biya mana ta bukata kuma mu ba amma muna lallashin su kasu kan mu bata musu rai ba mm. wai kan su su bata mana mm. wurin an riga an zo shi faɗaɗɗen abu ne amma an riga an zo wurin to kuma idan ka ce za ka yi wannan kai ne za ka yi kuka da idan ka tabba ka sake su ba eh, sai dai ka ta sake ya su kuje Hmm. so watan kenan dai babu wani fili ko wani aiki da mace ba za ta yi tsinda makanta a ciki gaskiya ba kuma na ga alama a harkar noman nan ma gaskiya ba kowane namiji ne zai takara da ku ba ma ai wallahi tallahi gaskiya dai muna ba za mu ce uh, uh, da yake kungiyar mu gaskiya a haɗe take maza da mata ne hmm. akwai kungiyar matan akwai wanda take mata ne zalla akwai kuma wanda take mata da maza ne ga mu nan dai a cakwai cakuɗe miki wurin ƙungiya guda goma ne amma a cakuɗe miki a wuri guda ba za ki ce wannan ita ce wannan ba saboda wani lokaci muna aiki a ƙarƙashin wasu kungiyoyi masu zaman kansu suna ba mu tallafi saboda yanzu in dai kana so ka ci gajiyar wannan gwamnati to ka shiga kungiya in kuma kana so kina kana so ka samu ingantaccen iri da ingantaccen taki da duk abin da kake so ka samu ingantacce to ka shiga kungiya wato shawara ke ba mata shawara ba mata ba kowa ina ba shi wannan shawara mata da maza duk abin da kake so in dai ingantacce kake so to ka shiga kungiya idan ka shiga kungiya saboda ita gwamnati gwamnati ta yadda a kungiyance ne in kai ne ka je kai kadai ba za ka samu biyan bukata ba hmm. amma idan a kungiyance ka je za ka samu biyan bukata kuma su kungiyoyi masu zaman kansu sun yadda da duk abin da zaka yi ka yi shi a kungiya saboda mu duk abin da muke noma da muke saida gaskiya ba wai kasuwa muke kaiwa ba muna saida ma kungiyoyi ne masu zaman kansu masu sarrafa kayayyakin abinci masu sarrafa tumatir muna saida musu tumatir masu sarrafa masara muna saida musu da masara abin da ya rage za mu ci da iyalin mu bayan mun fitar da zanka mu ci da iyalin mu ka yi sadaka ka yi kyauta ka ji daɗin rayuwarka hmm, to shi ne ka sake kuma sayan taki eh. Eh, to gashi an ce taki ya gallabi jama'a duk da ke ce ku na gargajiya kuke amfani da shi ko kun ce kuna eh, kuna ganin biyan bukata yawanci an da tsadan shi sai mm. hada to kukan shiga noman kuma kuna kaftu da sauransu duk komai kuna yi da kanku ba abin da ba mu ba wanda ba mu yi ba mm. ba abin da to yanzu kaman ni yanzu ne ku bani shawara ni na ce yanzu zan fara noma kuma ni na kunya ta biyu kuna ganin a wannan dan kunyan biyu kofi na nawa zan samu na masara a in a wannan kunya biyu in kin yi noma na zamani mm. in iya sa miki eh, mm. zaki iya samun zaki iya samun buhu hudu buhu biyar na buhun masara in kin yi noman zamani Wani irin buhu kuma buhu ne haka ne ai ba wai irin noma da kika sani irin na ja ba shi muke yanzu mu a hekta daya eh, taku kuma nawa idan tsawon tsawon kunya sai kai taku nawa eh ai hekta daya daga amgila hekta ai ni ni ban san ta hekta daya ba ne sararo eh, na da san to bari gwada miki hekta daya za ta yi filin kwallo kin san filin kwallo ne da eh, ake yi filin kwallo to daidai filin kwallo shine hekta daya to a in kika biyo a kungiya a kungiyance mu duk hekta daya ana raba wa mutum takwas ne in za ku yi a kungiyance mm. mu eh. takwas muna da aka ba mu hekta daya a wata kungiya ina baki misali mm. to kowanne yana da abin nan kuya takwas takwas kowa ya samu buhu sha shida a cikin kunyar takwas din nan eh, ni na samu buhu sha shida ta samu buhu sha shida ta samu buhu sha shida to sha shida sha shida ki kasa shi so so takwas nawa kenan kika samu kowane kunya ɗaya buhu hudu kowane kunya ɗaya kin samu buhu hudu kenan to abinda muka samu kenan kuma sai ki sai ki sai ki kirga 18 din nan so takwas lalle gaskiya sauran mata wanda muka samu kenan a cikin hekta ɗaya mm. to kin samu wannan a cikin kungiya ɗaya mm. a wacce kungiya kuma shin kin ƙara samun ƙilar ya kai haka ai malama asuwa ko da kungiya ɗaya kace eh. akwai abincin da zaka ci a lokacin kuma da za a iya biyan bukata da shi To daga karshe wani shawarwari za ku bada wanda zai tsima mace da take gida take tunanin cewa noma ba nata ba ne ko kuma miji yake tunanin wancan filin da yake bayan gida ba komai ba ne hiri a zuba juji a wurin. Eh to gaskiya ni shawarar da zan ba mata yanzu ko mata da maza ma. Mm. Kin san yanzu ana ta tsoro ana cewa saboda ba tsaro ba tsaro ba tsaro a ba tsaron haka haka ake yi. Tunda in kana cikin gidanka ma za a zo a ɗauke ka. Mm. Kana ɗaka ma. kana ɗaga ma za a zo a kwankwasa miki kofa dole ki buɗe to magana ba tsaro bata taso ba shawara da zan bada shine mata a cire ƙiuya a cire ƙiuya saboda ƙiuya ba abinda da za ta haifar miki sai bakin ciki gaskiya na ta kai ki nema ki rasa mm. ki nemi tudun da za ki dafa hannun ki ya burma saboda ba ki ajiye abin da wanda ki dafa ba ki bari ke a rika dafa ki maimakon ke ki dafa wani ki tashi an wuce wannan eh yanzu abin da nake so mata ku tashi ku dara eh, ku zara damtse shine duk abin da za ki yi a cikin gidanki duk abin da ya lalace a gidanki ki shuka a cikin shi kwano ne ya lalace ƙwarya ce ta fashe ki shuka a cikinta taya ce ki shuka a cikinta duk wani ki mai da gidanki ya zama lambu mm. ki tura gefe daya wurin da kike zuba wannan bolar da kike gani ki rika fitar da ita ki yi rami da za ki rika kona ta a cikin ramin nan in kin kona ta a cikin ramin nan a shiga a ɗebo miki ita kina da taki mm. kwai in kin fasa shi ko a wurin masu sai da kwai ne kika je a rika tara mu ki zo gidanki ki farfasa shi mm. in kika farfasa wannan ah, kwafsan kwan ki tara shi ki ajiye kina da taki don haka magana ki ce wai sai kin je kin nemo kuɗi kin sai mm. shi yasa na ce miki in kika ce sai kin nemo kuɗi ba za ki ba ba za ka yi ba ba za ki ba noma ba zai yi ba kamar mu na karkara eh, eh. ai ba ma sai ka je cikin gida ba gefen jikin katanganki ya isa ki je ki noman ki a wurin ki samu amfanin da zaki miki ba sai kin jira dole dole sai yayin da namiji ya kawo yanka maki kina jiran ya ba gaskiya dan tumatir nan tumatir nan duk kina da su tarugu mm. kubewa mm. na zai faɗi zaki shuka zaki amfani da malama hawa ma na jira cewa ai akwai rijiya saboda haka amma lokacin rani halima lokacin rani ne ma sai a yi rijiya ko ta watsa rijiya a gida To kun ji dai mata yan uwan ku mata ga sunan ya ishe wani tsoron Allah kuma ya mata dama suna noma dama a arewacin Najeriya ma sauran kabilun ma mm. suna noma an san ma matan sun fi ma mazan noma a wayansu eh. kabilan eh. dama a kabilar bahaushe ne ake samun cikas in cewa matan ba su cika shiga cikin gona suna yi ba eh to ga dama ta samu a cikin gida ba ka ga matan kai matan maraba wallahi mace ta yi ɗari uku yanzu dan shiga da man kai ga mu uku ba fara yi mu uku mu kadai muka fara noma amma da mace ta amma yanzu mace ta kai ɗari mata yanzu sun fi ɗari uku akan mu mata da muka fara mu an ji abin da muka fara a gayyato wannan akwai akwai wa'anda ke tare su a mota ya dawo matan shi guda uku ne dukkan matan shi suna ciki tare muke gumurzu da su me yi tare da shi me yi tare da su wallahi kin gani to magana kishi ta kau magana komai ta kau yanzu yadda zaki nemi mafita kawai ake yi tabbas yanzu ba fara ai ai ba magana kishi kishin ki neman kwaban ki <laughs> mm. ki rufe asiri da kai da ƴaƴanka to manoma mun gode Allah ba mu damina mai albarka Allah ba mu ya rabbi dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan batu. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin mu kai ga amsa wayoyinku a shaƙata da wannan waƙar. masu sauraro mun samu kiranmu na farko daga jihar Kwara da wa muke magana. Eh kuna tare da Bello Garba Dinawa kala kala daga nan Kwara. Malam Bello yau da ya kaji maudu'in namu ci gaban mana makon da ya gabata ne akan mata da noma. Me za ce? Eh eh to gaskiya abin da yake abu ne mai kyau dan gaskiya ya kamata a ce mata suna gudanar da noma musamman ma ga gidajensu ko kuma ga wasu wurare waɗanda ke baki. sai da muka duba gaskiya noma ne yana taimaka musu kwarai kuma yana taimaka ma magidanta ga wasu al'amura na gida da haka ya kamata mazaizai su ba su ƙarfin gwiwa na ganin cewa sun tallafa musu sun taimaka musu da iraruwa da sauran takin zamani da sauran wanda za su samu su gudanar da noma nan cikin To mun gode Malam Bello da wannan kira naka kiranmu na gaba ya fito daga Kaduna da wa muke magana. To, Ajiya barkan ku dai da aiki Ajiya Zara ko? Eh, barka dai muna jin To madalla na Murtala ana kiran ku daga garin gasa a Kaduna a tarayyar Najeriya. Murtala muna jin ka. To madalla to kin gajiya mafi yawanci mu da muka taso 'yan da duk da dai ba da daɗewa ba mun ga kakanninmu da iyayenmu ba sa wasa da noman nan kusan kakata ta wajen uwa ta kai shekara casa'in wallahi tana zuwa gonanta ce nomanta mu je mu kwaso mata zo ta ajiye a rumbunta ko tana bukatan kuɗi ta kwasa ta ba da ta talauci har sai dai ta taimaka ma wasu haka ma shekarun bayan nan da wayan mu za ki ga lokacin akwai gidan ku a bayan layin ku ko akwai fili kusa da gidan ku da ya kai kila plot bi ko ku za a kwasa yara a je a noma ba a wahala da sauransu ba ka rasa abin magana abinci ba a wahala lokacin amma da yake an zo bariki an tare musamman kuma iyamu mata da yake sun zama yan rayuwa ne na bariki na jin daɗi da son hutawa za ki ga ba wani noman suke ba ko babban gidan ma dai aka tare dai a shuka manya-manyan bishiyoyi na masu ƙanshin nan wasu queen of the night din nan dai kawai da dai wasu yan yaka maimakon nan gurin cikin haraban babban gidan na tafiya gida kamata a ce irin su tumatir din nan su albasa su gyada su wake su a shuka wallahi da duk magana wahalar abincin nan za a rage da magana tattalin arziki na mata a ce a rasa yadda za a yi ina ba da shawara a dawo irin wannan rayuwa ta da daɗin nan ko gidanka babba ne wallahi ka gaba ana fito ka rushe kaɗan da za ka ɗan noma masaranka da 'yan kayan miyanka wanda zai rage ma wasu walalu da sauransu. To mun gode Murtala da wannan kira naka kiranmu na gaba ya fito daga jihar Taraba da wa miki magana. Ana magana da Muhammadu sadau ne da garin Taraba sai Bukari Local Gani. Muna jin ka Malam Muhammadu. Da shawari na bisa a kan magana noma da ah, mata suke yi da gaskiya shawari yana da kyau yana da amfani sosai gaskiya. Hmm. Muna jin ka. eh to ni ma noma gaskiya yadda nake sauraron abun na ina samun karin ilimi daga wani shawari da mata suke bara na noma saboda haka wannan shawari yana da kyau matuka sosai To mun gode da wannan kira naka kiranmu na gaba ya fito daga sakkwato da wa muke magana. Salamu alaikum kina magana da Kabiru Abubakar Ulan yaki shagar local government secretary tarayyar Najeriya. muna jin ka menene ra'ayinka akan wannan maudu'in na yau waɗannan mata akan wannan jajirciya da suka yi suka nemi na kansu akan haka na ganin ma idan za a yi ciyawa mata za su iya jajircewa na gani to ina wa muna mu na karkara ya kamata a ce su ma sun yi koyi da waɗannan mata su zo su yi noma domin samun amfanin su na yau da kullum da kuma taimaka ma sauran jama'a da fatan za a tashi lafiya mai magana ta sabi baba farbunan yaki shagar lokacin gamin sassafi tare Najeriya. To mun gode da wannan kira naka daga jihar Katsina da wa muke magana. Sai kuna magana da Shamsu Sama'ila Meme karamar hukumar Rimin jihar Katsina tare Najeriya. To Shamsu Sama'ila muna jin ka. Yau a gaskiya yin noma abu ne mai matukar amfani musamman mai iyayenmu dai mu da muka taso karkara mun san suna yi dai za ka ja shi a rika tafiya da kai yo ruran wake yo shifka yo ne tun dai mata suna yi musamman dai a mu da muka tashi a karkara tun da kamar makwabcin ma Nijar za ka ga hansarin noma ke akwai mace ce ita ta anshi wannan kambu wannan ya kamata a ce mata sun tashi sun jajirce don su masu anshi wannan kambu su na yin noma ne muku fatan alkhairi Allah sa ku tashi lafiya ne magana Mun gode Shamsu Sama'ila daga birnin tarayya Abuja wa muke magana da shi. Hello, biya barka da wuni. Yauwa, barka dai muna jin ka. An wani lafiya? Lafiya, kalau muna jin ka yau dai ka ji maudu'in namu me za ka ce? Eh, ni korafi ne gare ni, gare ku To muna ji. Da Allah magana kiran nan da da ake yi muku na karfe tara da rabi shirin kudin na dare da yanzu na ji kun bayyana shi koya akai to malam mun ji wannan korafi naka kuma da fatan za su saurara su ji wannan korafi naka mun gode da to mun gode da wannan kira naka yanzu mun samu wani kira da wa muke magana muna magana da awal ne daga garbabi To Malam Awwal me za ka ce a yau maudu'in namu? Gaskiya maudu'in na kura da kyau. Wato abin da ya ci kashe mana jiki a nan ne. Mm. Ana zuwa mana da korafin cewa za a taimaka bai game da magana harkar noma sai mata sun ba da haɗin kai sai abin kuma ya shiru. Gagara dawa wallahi. ai kana ji a bakin namu na yau sun yi magana cewa ba wai wani lokaci ba sai ka zauna ka jira an taimaka maka ba noma yanda suka nuna akwai noman zamani wanda yana da sauki wanda mutum zai iya yi da kanshi da kuma da da muna da to mun gode da wannan kira naka yanzu kuma kiranmu na gaba da wa muke magana Kuna tare da Abdulkadir Sarkin Hulu. Malam Abdulkadir muna jin ka. Alhamdulillah, lalle wannan abin abin jinjina na musamman da waɗannan mata a kan wannan sana'a a noma. To lalle kalubale ne ya kamata musamman mata abin da su na karkara tashi su kama abin da shahin noma. Saboda abin na wanda ake samun alheri sosai ga kai ne. Wannan noman kuma hatta ko na ƙasa To da alama mun rasa Malam Abdulkadir mun sami kiranmu na gaba daga Zaria da wa muke magana. Wa alaikas salam da wa muke magana. Barka da rana barka da aiki. Yawwa barka dai. Ina tare da ya dan kishin Najeriya daga hawan kare karamar kuma a jihar Kaduna. To Malam Isiya muna jin ka. Gaskiyan al'amari na ji yadda aka tattauna da iyayenmu mata Allah saka da alkhairi. Mm. kuma muna jinka muna jinka yawa na ce gaskiyan al'amari ya kamata shauran mata waɗanda suke da sun yi noman na ya kamata su yi kwazo sosai. To Malam Isiya mun gode da haka muka kawo ƙarshen to mun gode da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya. Sai karkara shirin namu ga nasihar malamai albarkacin watan Ramadana. Bismillahirrahmanirrahim ni ne adamu idris na anguwan kaje ina so in yi tsokaci ne game da wanga cuta da allah ya kawo mana yanzu wanda ake kira corona virus a allah shi ya yi cuta allah kuma shi ke da maganin shi ba mu da karfi ba mu da dabara tunda allah ya riga ya kawo wannan kuma annabi ya ce ba taɓa saukar da cuta ba sai an saukar da maganinsa tukuna to tun da maganin ya riga ya sauka kafin cuta mu mu yi ƙoƙari mu nemi magani babban maganin kuma da za mu nema yanzu shi ne mu koma ga allah mu roki allah allah da ya kawo mana wannan jaraba na wannan cuta allah ya kawo mana da shi sa'annan kuma a bar waɗannan lafuffuka mugun zunubai da muke yi a yanzu wanda muka ɗauke su kamar ado ne wanda baya yin su muna kallon shi ya zama ba ƙauye bai san abin da yake yi ba ko bai da abin hannun shi ne shi ya sa baya yi ba wai ya yi tawali'u ba da Allah to ai bayin Allah ba su a karewa saboda haka shawara mu da shugabanninmu ba kulle mutane a gida ko wasa abu a baki wa wanke hannu duk wayannan ba su zama maganin wannan jaraba ba da Allah ya kawo mana tunda yake wannan ya zama jaraba ya zama annoba ya zama kaddara wanda zai eh, wayansu za su bi ta hannun shi su je lahira to saboda haka mu kuma da muka rage ba mu kamu da shi ba me zai sa ba za mu tsaya mu roki Allah Allah ya raba mu da shi ba mun muna nuna roƙo shugabannin mu da su tsaya tsakanin su da Allah su roki Allah Allah ya raba mu da wannan cuta da ya kawo mana don albarka Muhammadu wanda kuma suka mutu a ciki Allah ji kansu da rahama Allah ya sa sun huta domin albarka na Muhammadu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown tare da abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa Amina Bahara Auna da ma injiniyar mu ta yau. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. da Islam ya da bishira bauta ikwana shi ne daren lailatul qadari